zauren VOA. A makon da ya gabata, Malam Nasiru Sa'idu na muryar talaka ne ke bayani kan yadda manya-manyan 'yan kasuwa ke sayar da kaya irin na masarufi akan farashi da suka ga dama. A yau ma Nasiru zai ci gaba da bayani. Bismillah Malam Nasiru Sa'idu. Ayyau, akwai manya-manyan 'yan kasuwa kai kowa su tsaya akwai shagon wani, wuri ba su so Saboda shi wannan wani aka rubuta wurin shi. ba a roƙi saboda ni yau yadda na mutan gaba ci maka gida haya sai mu tashi za mu da sai kuna ka da ka da wanda ka so shi babu wani bibi a kan yadda ya ce na akwai duka wanda ya kamata a ce an yi aiki da ta wani muna tuna ma gwamnati da matsayin na wara kula kullum a kare wannan bangare na haya mu suke aiki galibi gwamnati ba ta amsa ko ta da rishin ma na yau masu gidajen haya mutum other sosai wurin halaye na masu hannu da yaƙi musamman 'yan kasuwa da su masu da yaƙi fiye da wasu ɓangare. Malami na da ta gaba da dai. To, eh, suna na Habila Rabiu ina wakiltar jam'iyyar MPN kishin ƙasa a wannan tattaunawa ta. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa jam'iyyar shi wadda take ɓangaren masu yi. Eh, ya kuke kallon na kamar yana tsada daga wannan Habila? To, alhamdulillah lallai kamar yadda kawai imanin su maganar tsadar rayuwa wani batu ne da yau kusan shekaru sama da ina ji kamar goma a nan nijar da ya samu mai eh, zama ya zauna ana mutum shi a lokaci zuwa lokaci ana tare jijiyar wuya duk da yawan tare jijiyar wuyan da kuma yawan yadda ake yawan mutum shi da kuma yadda ga zahiri ya dana al'umma kusan babu wani mataki da ya fara da ko ita al'umma ko kuma in ce waɗanda suke da hannu da ruwa da suke cikin mutum suka ɗauka to sai shi yanzu abun ya zo ya zama gama gari kamar yadda shi shirin na yake na batu ne da ya shafi duniya gaba ke da maganar tsadar rayuwa yau ta shafi kan duniya yan kasuwar da za su fita su je kasashen waje su roko kayayyakin da za su kawo domin kasa su yi amfani da su a da shekarun baya kamar goma da suka wuce yadda suke siyo kayan daga kamfanin a cikin kasashe ko na turai kayayyakin nan su ma sun haura sun kara kuɗi saboda dalilai waɗanda ina ji a cikin gabatarwa kai da kan kuɗi na ko eh, eh, tattalin arziki na duniya da ya shiga wani hali ko kuma eh, matsaloli na tsaro da duniya ta samu kanta a cikin kasashe da dama sun shiga hali na taɓarɓarewar tsaro waɗanda kuma wannan kasashe masu ƙarfi ne a fannin masana'antu masu ƙarfi ne a cikin tattalin arziki masu ƙarfi ne a cikin duk wani batu wanda ya shafi rayuwar ɗan adam a duk inda ya yake a duniya mm. to yau sai mu diba mu a nan Nijar mu me ya shafe mu me ya mu a nan yau Nijar kamar yadda ina ji sauran abokan tattauna mu suka yi magana mu duk abin da muke eh, bugun gaba da shi ko kuma muke tsammanin zai kawo mana sa'ida a cikin rayuwar mu shine mu samu abinci isasshe mu to kuma wannan tsadar rayuwa a yau wanda ya shafi bangaren abinci isasshe Eh, wanda zai zai zai zai zai zai zai kwadda mutum a wuri ko kuma zai sa mutum ya shi cewa eh, ya kwashi a wuni ya zama ya gagara ya yi wuya to wannan wani abu ne wanda sai in ce mu dibe shi mu kalle shi ta inda ina ne za mu iya kawo kawo mai ya kake kallon siyasar gwamnati eh, game da wannan a fannin tsadar rayuwa gwamnati siyasar ta yi rauni ne a gani na tunda ya kamata a ce kamar a bayan mun san akwai tsari da aka yi na bijiro da eh, minista da ke kula da harkar tsadar rayuwa musamman duk da wata kokowa ce da aka yi wadda ta kawo wannan nasara wadda na yi ka zargi su kan kansu waɗanda su ya kamata su yi wannan kokowa a yau ba su kokowai sun shiga wata kokowa da wadda muke fata a ce sun dawo da kokowar da za ta ba duka ɗan Nijar da wanda ke gwamnatin da wanda bai gwamnatin kowa ya samu sa'ida ya samu sauki a cikin rayuwar shi wannan ba ta saboda fatan mu shine ko da muna mulki a ce a waye gari 'yan ƙasa suna alfahari suna jin daɗi da irin yadda ake ba gwamnati shawarwari waɗanda za su sa ta ɗauki matakan da ɗan ƙasa zai ji sanyi a cikin ƙasar shi zai samu sanyi a cikin ƙasa. Tafiya da ƙasa tsari ke da cikin kowace ƙasa mutane ke ɗan mutum kuma mabukaci na bukaci na abubuwa da dama abin da za a ci abin da za a sha abin da za a baya abin da za a shiga a ta gudu abin da za a kula da lafiyar jiki abin da za a samu ɗaukar ilimi kai da abubuwa su ta haka na cikin tsarin ta da akwai magabata wa'anda aka azama nauyin ɗaukar matakai ko tsarin doka ko kama hukumomi wanda za su shiga cikin fannonin da masu yawa ganin an ɗauki matakai don saboda abubuwan da suka yi kana ganin akwai shi matake da ita gwamnati ko ka game da wannan al'amari eh kamar dan ga yau kai don mu san babban matsalar yanzu cikin wannan tayi in ka ɗauki kuma misali ƙasar mu kanshi ƙasa ce wadda in kai nazarin ta ƙasa ce wadda ta dogara noma da yau ana iya cewa bisa kashi ɗari na jama'a ƙasar kusan kashi tamanin mm, mutane da noma da kiwo suka dogara mm. noma da kiwo kuma yana da halin da damana take da baya damana wani lokaci za ta zo da ake so wani lokaci za ta da shayi yanzu kamar wanga yanayi da muke ciki in muka ɗauko tarihi baya na dubu biyu da ashirin damana ta kawo matsala shi ba kaɗan ba samun yin abin ake so kenan in aka ɗauka ta fannin manoma da makiyaya wanda su rayuwar su bisa wannan abubuwan da ta dogara kenan kaga akwai karamci to bancin wanda hanya ta farko ta bin bukatar abinci akwai hanyar ta biyu ita ce ta hanyar kasuwa ita kasuwar nan wato tana dogara da abin da aka noma gida kuma da abin da ake ɗaukowa da bauchi sai zama to kuma gami da abincin da ke da kwai bancin wanda muke kasan muna samu saura daga cikin ƙasashen wanda ke kewa da yawancin su wanda kuma su ma cikin wannan lokacin irin matsalar ta bige mu su ma ta bige su ya zama to su ma abincin bai wadatar bai samu da ake buƙata ba kenan ga ta wannan fannin abincin ba zai ya yi kaɗan. amin kamar na. In ya yi kaɗan zai tsada. Tunda babu shi duwa. Kamar kana nufin idan an dogara da an bunƙasa fannin noma da kiwo za a iya yi wannan al'amari. Babu shakka shi ne nake cewa ke kamar da haka ne na yi tuno da kamar tsari ke Tunda an ga matsalolin da ke da kwai wajen harkar noma da kiwo. Kenan nauyi ya wa shakka a wuyan gwamnati. Me ya kamata gwamnati? gwamnati ta da kasa shi ne kamar nauyi na farko shi ne ke fuske gwamnati shi ne kuwa shi ne uba akwai saurusi saurusi da kamar misali na kuka da noma da kiwo akwai manya-manyan masana da aka tura aka biya wa kuɗi suka je suka karatu to karatun da suka yi ana su biyu suna karatun da suka yi don saboda ya amfani kasa ta hanyar taimaka ma manoma da kaya a sa musu yin yanzu na biyu hmm. kamar akwai kayayyaki na masauki yau in bincika ka gani ƙasar mu ba mu da kamfanoni masu sarrafa abubuwan yawancin abu da kuma shi wajen kuma matsalar da ke da kwai tabbata ne yaki na ukraine da ake zance yanayin tashin hankali da ke kasashen kasashenmu zai kawo matsala tunda kamfanonin nan suna amfani da abubuwa da dama wanda a waje ake sayan shi yanayin eh, eh, yaƙi da zai sa abubuwa samun su zai yi wuya na hanyar motoci ko shiragen zakawa su dole abubuwa ne za su kawo don dole ne kenan da halin da ake ciki sai mu kiba ku gani wannan da kan ya kamata da tsagi za a yi cikin saboda na su na zo ne na zo ne zagi salisu ah, a zubarin da unicef ne da ya yi ya bayyana cewa idan aka ba da ƙarfi wajen bunƙasa noma da kiwo ah, ana iya samun su wato kamar da ta bado da abubuwan da ke fitowa alhali mun san cewa a 'yan shekarun nan ana fama da matsalar tsoro a yankuna daban-daban miliyan goma da a al'amarin da sa yawa ma daga cikin manoman ko kuma garuruwa da dama mazauna garuruwan sun baro garuruwan saboda wannan matsala ya kake ganin wannan shawarar za ta samu karɓuwa ko kuma cin nasara idan ta yi aiki da fannin bunƙasa noma da ke ni ka ɗauki ma na nasara ce a jirman na kudu ba hmm. duk wani abubuwan da kake gani yau ƙasanmu ba mu tattace ƙasa yawan daga matsayin da an zama to ba ake kuruta shi wanda ya zama to a wai miliyan ashirin da shida ana ishe cikin wani matsayi harkin da Allah ya ba idan ya zama to shugabannin akwai adalci ana daidaita shari'a bakin gurguru a cikin kasa ana rarraba arziki daidai bakin gurguru a cikin ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan jagoranci ana yin shi da adalci Allah yana sauko ni'imar shi da yaruwa wanda ya zama to kowa zai ga shi daɗin rayuwa ce kasa shi amma idan jagorancin babu adalci in Allah sa ruwan dola da kuɗin sai ba da ce ake zubawa daga sama kowa yana kusa fasa Allah bai kusa albarka magar da ake ma'ana mutane suna kawo magana cewa wai an kuna samun jagoranci wai dai wannan ke ciki wannan hadisin bai da inganci ci da ɗaya malaman wannan zama kowa sun san abubuwan da muke so mu gane cikin shara wanda abin da ke tuwa ya rubuce jagoranci ne lalatacce wanda ya zamanto babu arziki da abubuwan da ake rawa kana cikin kasar mu amma a daji wannan zuwa kadai ta shafa ba al'amari ne na da ya shafi duniya gaba daya har ta kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suna fama da wannan matsala ta kaga irin wannan magana ce kake ciki Allah yana kama muta idan ka dogara da shi amma idan ka dogara da wani idan ka dogara da kallon abubuwan da wani abin da ke ciki to har ya kullum kai baka fita kuma shi wancan bai samu ya samu dake amma kai da kasan gabar kake kasan bai kamata kullum ne ka ɗaukar misalan wasu ba shin wai kasan mu ba ka iya tsara kanmu da abubuwan da muke ciki kullum wanda ya zama to mu ci dai ruwa ya zaki kasan mu za mu zo kullum muna kwalta kan muna ce muku da saboda wani ana faɗa ko kuma wani wani sauri a ga lalace su ma na mai lalace wannan ba ka ne gwamnati abin da ya kamata ta yi ta sauran talaka da sauran al'umma ta ka shawara da su shin wuri kaza me ya kamata a yi yau aka waye gari in ka ɗauko tsarin ƙarfi da jijiyar kasa kamar ba ce da ake yi a cikin ƙasa masana ne ake kawo wanda musamman ciwon talaka suke tsari da wasu mantu suke ran kudin tsankanin president da assembly da turmacin Amma zai zama to idan an yi kuɗin a cikin ministan wanda za a ba talakoki aiki. Talaka bisa abin da yake ciki ba ake aiki da sunan shi. Mutane sun hawa kasai suke zama sanar da kwafafi a kan suna fakitin rohu da suna kwashe kuɗin suna yi ba alfansu. Kuma kasar tana rukushewa. Kuma ya zama to idan ka san albishirin ka san abin da yake ciki yau ka san burjekin mu ka san bashi dakin mu abubuwa ne wanda ya zama to Allah ya ba mu sani a cikin wannan abu. Ina alaƙar bidiyo da tsadar albasa. Wayo Allah. yo duk abin da ya shafi wanda ya sawa wani burjiki ba shi yi wai da suna ake rabon hatsin rabon wannan al'ummacin kasar burjikin ba shi ake tsarawa ba wanda ya zama to kai wuri kaza a ai kaza wanda ya zama to a tallafa me ya ba a ce gwamnati ta yi kuma a fannin burjikin a idan nan da Allah saka da lairi kamata ya yi ta ɗauko al'umma wanda ya zama suna da tsari sai a jin kukan talakawa muri ka za mu yi kamata a ganin ku me kamata mu yi kala wata kan al'umma su ne majalisar dokoki. Duka wannan wani zamanto ai wannan kai sa yi abubuwa ne wanda zamanto su mutane suke tsara abubuwa wanda zamanto suke cin gazar su abin da ya zamanto talaka abin da yake su ba shi ake mishi ba. An ga waye gari. A ƙarshe a kake kallon wannan shawara ta cewa a yin dogara da abubuwan da ke fitowa a waje idan ana son a ciwo kan wannan matsala. Ciwo kan ta mai sauƙi ne. dan abin da yasa kullun dan da take hannun ka ita ya kamata kai kashi bare ta mu kullun jibi muke sandan take hannun ba ita ba mu yi kullun jibi muke cewa ko yau komi mun da shi a hannun wasu ka ji ta magana take hajiya amina kira ba Allah da yake ci a gaban magabata eh, magabata suna ciki amma kuma ina sake maimaita shi kamar ya kin misali shi magidanci ne hmm. duk tsananin shi duk imanin shi ba adalci da Allah bai ba shi mata ta gari ba zai taɓa ba zai taɓa abin da ya kamata cikin iyali. Me kike nuna? Abin da kake nufi dole kasar nan in ba ta kwarai ba ce ba komai idan adalci ka fa sai ka yi rauni. Ba ta abin da ya gano shi ke. Yasa so hadisi uba tanka ba ka da ba ka kirki. Duk adalci da kai na gaba sai an tambaye da aka karya maka abin ka. Ni ba a siyasa ba ce. Kowa ya sani. Eh abin da nake so ka gane su ba Zan sake da gare mu da kanmu 'yan ƙasa. Shi wa ina addini ne ya tsaye. Ina da imani ne ya tsaye. Ina tausan ne ya tsaye. ma da ake tana ana wani abu da su Allah da annabi nuna ya san ba su bi da kasance da ake bi suna taimaka ba su su Mun saurari jawabai daga malamai da dama kan hauhawan farashin kayayyakin masarufi da yadda suke kawo matsalar tsadar rayuwa. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Nijar sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. mu huta lafiya.